addu'a ta gaba ma ya ƙulu man khafa kauman wanda duk ya ji tsoron wasu mutane ka ji wasu mutane aka ce ko masu waye duk wanda kake jin tsoronsa to ga abin da za ka haɗa shi da Allah da shi me yasa kake jin tsoron tsoronsa kai ka sani wataƙila zai zalunce ka wataƙila maha'inci ne wataƙila zai maka sanadiyar rabuwa da hanyar neman abincinka watakila zai raba ka da iyayenka watakila zai shiga tsakaninka da 'ya'yanka watakila watakila watakila nema yake ya ga wallanka nema yake ya girbe ka to duk wanda kake jin tsoron makircinsa ko mutum ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne ko al'umma ne ko jama'a matukar kai kake da gaskiya to ga addu'a waccan riwaya sahihi ya ce muslim ya ruwaito ta cikin sahihinsa wannan din ma din muslim din ne ya ruwaito allahumma kfinihim bima shi'ita allahumma kfinihim bima shi'ita ya allah ka isar min dangane da wannan abokanan gaba ko ka isar min dangane da wannan wanda nake jin tsoro da abin da ka ga dama allah ka zama shamaki tsakanina da su allah ka zama shamaki tsakanina da shi shine ikfinihim bima shi'ita hadisin suhaib ibn sinan abu yahya rumi shi ya rawaito shi daga annabi sallallahu kalmar ikfinihim tana nufin ya Allah ka tsare ni ka bani kariya bima ita da duk abin da ka so na hanyoyi na bawa ɗan adam kariya da tsaro shikenan ba wahala Allahumma kfinihim bima shi ita ai al'amarin nan da aka kullo maka alaji abin sai dai addu'a Allah kiyaye ce ba komai ka je ka kafu da daddare ka ta yi Allahumma kfinihim bima shi'ita Allahumma kfinihim ma shi'ita Allahumma